أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأزواجه وذرياته وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يومنا عشرين دا uku ga watan safar hijiran manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam dubu daya da dari hudu da arba'in da hudu wanda daidai da ashirin ga watan wannan sha tara dubu biyu da ashirin da biyu Allah tabaraka wa ta'ala muke roƙo ya mana dace da dukkan alkhairi na duniya da na lahira domin tsarkin sunayensa muna da cikin wannan littafi a tauba kuma in ba manta muna magana kashi na biyu ne na littafin mun yi magana akan yadda shi ta tuba take a wajen alharis bin asad al-muhasabi kuma yanzu muna maganan a kamun tauba lil imamu nabulusi makamun tauba matsayin tuba ga mahanga ta shari'a da kuma matsayin ta yadda ake kallo nan ne ko amma wa amma maqamut tauba matsayin tuba fa bi hasbi shari'a wato idan aka kalle ta ga mahanga ta shari'a ita ce taradufu ni'amillahi ta'ala ala zalikal abdi Ta'id, shine lokacin da mutum ya yi laifi sai Allah tabaraka wa ta'ala ya shi iko ya tunanin yayi ba daidai ba yanzu abin da yake so kuma ba shi ne ya tuba ba to wannan lokacin to Allah ne ya so shi da ya ribin ya mai alkhairi ya fito ko idan har mutum ya zame sannan Allah ya taimake shi ya gano ya zame sannan Allah ya daidaita shi ya tunanin ya tuba to Allah yana so ne bayan wannan laifin da ya yi kuma yanzu Allah yana so ya lullube shi da rahamarsa ya mata kyautan abubuwa saboda haka shi yasa ake cewa tuba daga zunubi sannan gane tuban ma ta cancanci mutum ya gane cewa ya cancanci fa mu tuba to shi kan shi wata kyauta ce Allah ne ya so bawa da cewa Allah yana so ya ma wannan bawan ko wannan baiwan wato ta goma shi nake so in ce na alkhairi ta goma shi alkhairi ake so a yi masa shi yasa ha Allah ya fahimtar da shi cewa ya kamata ya tuba shi yasa duk rana idan mutum ya lissafa ya gane cewa yau fa bai istighfari ba ko guda daya to ya shiga cikin matsala saboda in Allah ya baka dama kai istighfari kamar yadda dan wake ta gaya mana sai na wannan Ali bin Abi Talib yake cewa ai duk lokacin da ka gama Allah ya taimake ka ka ce astaghfirullah wa atubu ilayhi to an riga ma an gafarta ma din ne ba naka ba za ka mai ba ya fito ko to haka kuma aka faɗi cikin tariqul hijrataini cewa shi kan shi shaiɗan, da zai sa ya gano idan ya zunguro ka kaje kai wani ba daidai ba to kuma ya hango irin da ya san alkhairin da zai ka samu saboda zunguran nan da ya sa ka kai to ai bai san gaibi ba to da ya san gaibi da zai gano alherin da za ka samu yanzu ta dalilin da ya zungure ka ne kai wannan aikin alkhairin ka samu wannan ladan linkin balinki linki sai ya ce da ya sani da ma ya kyale ka inda kake saboda da ya sa ka kai zunubi ka dawo kai tunani kai nadama wataƙila har kai kuka ka hango akiba al'amarin nan sai ka tuba to wannan tuban yanzu za ta iya jawo ma wasu alkhairi da Allah zai mata gomashin alkhairi wanda sai ka wuce matsayin da kake da kafin kai ma yi laifin to amma fa ba cewa ake mutum to ya ce bari ya je ya zunubin ba ka sani ba ko in kai tuba ba za a ansa ba kuma to kaji inda rikicin yake na ko saboda gara a bude kuma a daure ko malamai ko ka daure ya ce to ashe duk je haka ne ke nan bari su dinga baro ta don ka baro ta ka shiga iya wuya ka sani ba ko kai ba za a shi taka ba na to kaji ko yawwa to kaji ma ƙarin magana aka ce Allah zai buɗe ma ƙofar yin aiki amma ko bai buɗe ma ƙofar karɓa ba zai yi a buɗe ma ƙofar kai aiki da yawa amma ƙofofin karɓa su kuma ba su da yawa shi yasa da kayi aikin ka gama ba tunƙaho za ka yi kayi ba yanzu so ake ka koma babin masu jin tsoro suna haufuwar raja ka riƙa roƙon Allah ma ya karɓa da kayin annabi ibrahim ku kalli matsayinsa alaihi salatu wassalam da shi da ɗansa ismail alaihi salatu wassalam amma an sa su an ce su gina ɗaki su yi ɗakin ka'aba amma sun yi ɗakin sun gama suna cewa rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim ya Allah ka karba mana domin kai kai ne mai ji kuma kai ne masani san yanda abin ne ya kasance ba ka karban mana to haka wajen aikin makka ko wajen abu da an yi in ka je kai wannan jifan ko ta farko inda ake adda dai inda ka ce in ka yi adda abinda za ka fara roƙo rabbana ta ƙabbal minna na ka an tasami wulali mun dai yi gashi abinda ka ce mai mun yi ka Allah ka karɓa mana to haka a sallah ma in ka yi ka yi ka gama to abinda za ka riƙa roƙo ba tun ƙaho ka yi sallar ba an karɓa saboda akwai waɗanda za su yi sallan a jefe su ma da sallan gaba daya ba ta je ko'ina ba shi yasa bayan Allah da suka gane haka in za su ma je sallan kamar ranar da muna magana Ali bin Hussein bin Ali za a yi wannan Zainul Abidin shi idan ya zo sallah ma wata ran su ma yake yi daga wurin alwallan yake fara makarkata a tambaye shi me yasa ya ce to ai zai je tsaya gaban Allah ne bai san yadda za a je a dawo ba ko za mu yi aikin da za a karba ko za mu yi aiki a watsi da shi a koro ba mu sani ba ya zo zai tafi aikin hajji ma aka ga an kusa kaiwa inda za kai an zo kati shi har yanzu bai ce labbaik Allahumma labbaik ya ce shi ba ba zai iya cewa labbaik Allahumma labbaik ba aka ce saboda me ya ce ina jin tsoro kada in ce labbaik Allahumma labbaik shi kuma ya ce la labbaika sau da yana jin tsoro aka ce to ai jikan manzon Allah sai wannan sai an hada da shi ai aikin sai dole sai da shi za abin nan ai ko da yace labbaik Allahumma labbai, din nan kawai sai ya fado daga kabin hawa su ne yace tsoro nake ji nan in faɗi shi kuma ya ce mana a saboda haka suna jin tsoro wajen bautan Allah suna ƙara jin tsoro to kuma dai kun ga yadda suke suke kuma ɗaukan abubuwa su bada su kyautar da abin nan ba ba iyaka to saboda haka tuba babban abu ce to kuma karɓar ma babban abu ce to dan Allah ya taimaki mutum yana yawan tuban kuma fatan shi ne kada kuma ya ɗebe tsammani ya ce ba a karɓa sai kuma ya rika sa ran za a karɓa ko za an karɓa ko za a karɓa to haka ake so ya fito ko wale za aka ce saboda wannan ne wale tu baddalo jami'u sayyi'ati hasanat shine yasa wanda aka karɓi tubar shi sai a canza dukkan miyagun ayyukan shi su koma kyawawa kaga aiko ya samu babba mu amma ba kowa bane ke samun wannan shi yasa dai ake so dai kullum mutum ya dinga yawaitawa kullum kana cewa astaghfirullah alazim alladhi la ilaha illa huwa alhayyul qayyum wa atubu ilayhi karanci dai kai so uku kai da safe kai da yamma karanci kenan in ko ka samu dama kai ta maimaitawa domin duk lokacin da ka faɗi ba shine duk lokacin da za ka karba ba a zai iya yiwuwa wata ran kuma ka faɗin kana faɗi kuma kai daidai da kuma an ce za a karɓi ta kowa akwai sadda ake ɗaukan na wasu aban na wasu akwai sadda ake ɗaukan gaba ɗaya akwai sadda ya ga dama ta kowa ma ba za a ɗauka ba aurin mumkin to kaga kenan dole mutum ya tsaya bainal alkhawfi war raja duk wannan abun ana maganar shi ne saboda mu ƙara sanin matsayin Allah tabaraka wa ba a sa shi ba a hana shi tabaraka wa fa'alun ne lima yuri yana aikata abin da ya ga dama ba wanda ya kai matsayin da zai ce sa Allah ko ya hana shi kuma in zai yi ba ruwan shi da ya ce sai ya tuntubi wani ko sai ya yi shawara da wani ku kyale masu cewa wai sai an yi shawara da su za a wani abu ƙarya suke kafin a yi su fada da wa ake shawara kuma radda suka mutu da wa za a yi shawara ko tun azal su ma suna nan in ko suka ce haka sun yi jayayya da Allah kowa shi ya tarar kowa shi zai bari to lokacin da ba kowanne wa yake shawara kuma radda ba kowanne wa zai shawara ƙarya suke yi su nema Allah shi shige ne nan da muka karanta a tazkira da aka zo aka zo ƙarshen rai da aka ce daga lokacin da aka sa mala'ikan ɗaukar rai ya busa a mutu ai wasu mala'ikun sun yi ta da aka ce yanzu ya busa aka yi ta busa har kowa ya mutu aka ce a busa mala'iku ma duk su mutu ai lokacin an bar guda goma muƙarrabun ɗin nan aka ce saurawa ya ce yanzu ba kowa ya Allah sai dai mala'iku muqarrabun sai kuma kai wanda kai rayayye ne dama baka mutuwa ya ce busa su ma sauran su mutu aka busa aka ɗebe takwas ko bakwai aka ce saurawa yanzu ya ce saura jibril da mika'il ya ce su ma busa ya ce ya Allah hadda mika'il da jibril ya ce su ba bayina ba ne busa aka busa su ma suka mutu aka da aka ce saura masu rike da al'arshi yanzu hamalatul arsh su ne nan saura ya ce su ma busa ya Allah su ke rike da al'arshi aka ce da da ba su nan fa busa su ma suka mutu aka dawo aka ce yanzu saurawa ya ce saura ni sai kuma kai wanda rayayye ne ba ka mutu a ce kai ma busa ka mutu kowa sai ya mutu kullu nafsin za'iqatul maut kowace rai za ta mutu wa inna ma tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah sakamakon ladakku kawai za a ba ku ranar kiyama fa man zuhziha 'anil nar wa udkhila al-janna faqad faz duk wanda aka nisan da shi daga wuta aka shigar da shi aljanna wannan shine wanda ya rabauta wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur rayuwar duniya ba komai bace wani dan jin dadi ne mai rudi a dai ɗan ji kawai a tafi a bashi da aka tafi ma mutum nan muka karanta cewa wanda ya fi kowa fataka a duniyan nan ya fi kowa jin daɗi idan aka ɗaukai aka tsoma shi a cikin wuta so ɗaya aka tambaye ka taɓa jin daɗi zai ce wallahi ban taɓa jin daɗi ba tun da nake ku duba fataka aka ce wanda ya fi kuma kowa wahala idan aka ji aka tsoma shi a aljanna aka tambaye shi ka taɓa shan wahala zai ce bai taɓa shan wahala ba shi ɗan aljanna jin daɗin da ya ji ya mantar da shi wahalar da ya sha a duniya shi ko ɗan wuta wahalar da ya sha nake so in ce ɗan aljanna wahalar da ya sha to yanzu da ya samu jin daɗi ya mantar da shi wannan jin daɗin ya mantar da shi wahalar da ya sha a duniya shi ko ɗan wuta duk kar da ya yi duk irin ci ya fi kowa jin daɗi ya fi kowa matsayi wallahi na ka sa sha wuta ka tsoma shi sau ɗaya zai manta da jin daɗin nan kwata-kwata ce bai taɓa jin daɗi ba sai rantse ce tun da yake bai taɓa jin daɗi ba ya jama'a saboda wannan abin ne zamu mu ruɗi kanmu wanda yake abin da bai fi ƙibtawar ido ba ya kare ba shi da bambanci ko ba ta da bambanci da mafarkin mai jin yunwa idan yanzu mutum yana jin yunwa zai iya yin mafarki ga shi nan an tara mai abinci ko an tara mai kuɗi katan katan yana ta kirgawa sai ya tashi kawai gana shi mafarki yayi kuma yunwa na nan kudin ko maganin yunwa ba su yi masa ba to wannan wurin shi yasa wani da aka zo ana magana da shi game da wannan gidan ya ce shi dai bai ga abin da ke cikin duniya wanda har za a yi faɗa da shi saboda ita ba aka ce mashi saboda me ya ce yo gidan da aka daidaita musulmi na samu kafiri na samu gidan da aka yi kyautar da kowa na samu hamma wani wanda ya fi tantiranci ya fi Allah ba daidai ba sai samu da yawa ashe wannan ya nuna ba zaɓaɓɓen wuri ba ne ba da haka nan ba a ba wanda ya laifi ya fito ko so da haka mu tuka tuba zuwa ga Allah mu koma zuwa ga Allah mu yi ta tuba mu ta istighfarin nan muna tuba lokacin kwanciya mu yi qala Allah ta'ala Allah ya ce ulaika ayubaddilu Allah sayyi'atihim hasanat su waɗanda suka aikata ayyuka na kirkin nan tunda an yi magana su cewa ba sa kaza alladhina walladhina la yad'una ma'a Allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa Allahu illa bil haqqi wa la yaznun har zuwa ƙarshe sai ka ce ulaika ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim wa kana Allahu rahima saboda haka su waɗannan su ne wanda Allah yake musanya masu miyagun ayyukansu su koma kyawawa Allah mai gafara ne wa hal hadha tabdil tabdilu surati sayyi'a ma'a baqa'i dhatiha fi sahifa aw mahwiha wa ithbati hasanatin fi wannan wani zai iya tambaya shin wai da aka ce za a canza waɗannan miyagun ayyuka da suka yi za a canza suran ne a canza kalan da ana ganin shi mara kyau ya koma mai kyau amma asalin zatin yana nan a takarda cewa ya yi laifi a rubuta ya yi laifi amma yanzu an juya an juya ana ganin kyawawa ko ko mahawiha ko za a share ne gaba daya wa isbati hasanatin fi mawdhiha a share mummunan gaba daya ko ko za a zo ga alaman mummunan an yi amma dai wajen sakamako a ce ya koma mai kyau ko ko gogewa za a yi gaba daya a mai da mai kyau a wurin ya fito ko malam ya ce wai ladhi ya zaharu li ya ce ni ko abin da na gane ni ya bayyana gare ni a wannan maganan shine tabdilu sura lazzati kawai za a canza sura ne ban da zafin, fa inna sahifata sayyi'ati sauda muzlima yace domin takaddan miyagun ayyuka ai baki kirin take baka ce fa idza taba al-abdu minha ashraqa nuru tawbatuhu thabit fi sahifati al-hasanati yace ai ala sahifati sayyi'at yace idan aka ce an canza ma mutum ko bawa ya tuba yanzu sai a haska takardar shi wato wadda aka tabbatar mai da kyawawan ayyuka sai ta koma ta yi haske kan takardar miyagu kenan ta dora ta yanzu zama hasken ya bushe wancan hasken miyagun ayyukan fazala zalika sauda wa tilka zalama daga nan sai wannan bakin ya tafi da wannan duhun ya tafi fa yubaddilu Allahu sayyi'ati hasanat sai Allah ya canza waɗannan miyagun da ake gani su koma kyawawa taqalat ila sahifatil hasanati kama hiya ay minal minal azmi wal khiffa daga nan sai a juya sai abin ya canza ya koma zuwa ga takardar kyawawan ayyuka kamar yadda suke akwai manya-manya akwai ƙanana waɗanda wasu sun fi wasu kenan wali hada na kulu na haka muke cewa innal muzniba ta'ib afdalu min ghairil muznibi wani lokaci wanda ya zunubi ya tuba yakan samu matsayi wani lokaci har ya wuce wanda ma bai zunubin ba amma ba ta aka zunubin ba amma wani lokaci mutum yakan yi zunubi domin wani yana iya zama in bai taba gano ya yi zunubi bai taɓa kuka ba haka ne ko to amma wanda ya gano ya yi laifi taɓe-taɓe to wata ran sai ya yi kuka saboda wannan laifin kaga wanda bai taba kuka ba saboda Allah an gaya mana nan cikin dumo salihin aka ce kowa ya tambayi kanshi idan ka gano ko kika gano tun da kike baki taɓa yin kuka ba saboda Allah ko tun da kake baka taba kuka ba zuwa ga Allah fa antum ala khatarin azim yana hadari kan hadari babba ku daure ku gane ko ba za ku dauka ba amma fa haka yake ku duba cikin dumu usalin ku gani yace to kuma ma in ma baka taba kukan ba ko baki taba kukan ba sai yace to ku taso fa ta'alu bina ku zo mu karanta wannan littafin ko haka yace ya ce ku zo mu karanta littafin nan in dai zuciyar nan ba ta kai ga ta kai ta komo wajen kekashewa ba ba za a gama littafin nan ba ku yi kuka ba to kuma mun gama wasu wasa nan amma muddin mutum ya ɗauki wannan littafin ya koma ya bi bayan Allah ya ji yadda mutane bayan Allah annabawa daga annaba fa aka faru tun daga annabi Adam aka taho aka yi ta magana a kansu annabi Adam sai da ya kuka shekara ɗari biyu yana kuka cikin shekarun shi shekara dubu ɗaya shekara ɗari uku tuba kuka tuba kuka shekara ɗari uku so, na? shekara ɗari kuka kuka tuba kuka tuba inda yake kuka a kan dutse yake zaune tun da da aka fitar da su daga aljannan nan an kai shi wani wuri daban an kai mata wurin wuri daban kuka da ya zo ya samu dutse ya dinga kuka sai da ya tsoro sai da ya ciyawa ta tsoro a kan dutsen nan saboda kuka hawayen shi kawai da ya dinga zubar da hawaye shekara ɗari yana kuka sannan ya yi shekara ɗari biyu yana nadaman baƙin cikin rabo wancan gidan ta aiko ga an sha kuka shekara ɗari kuka na tuba tuba yake tuba yake duk da an ba shi kalman abin nan din fatalaka adamu min rabbihi kalimatin fataba alai innahu huwa tawwabur rahim ya tuba ya tuba yace rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin aka zo ya dinga yi ya dinga yi ya dinga yi ga ikirari mun cuci kanmu ya Allah mun cuci kanmu mun zalunci kanmu in baka gafarta mana ba ya Allah za mu zama daga cikin tababbu aka ce an karbi tuban yanzu an karbi tuban fatala qadam min rabbi kalimatin fataba alaihi kun gani fa ya karbi tuban amma duk da haka nan din yanzu yana jin tsoro shekara ɗari kuka kuka ko ta ina sannan kuma shekara ɗari biyu bakin cikin baro gidan da aka zo ƙasa aka cuya aka ga cewa ka wannan gida bambancin shi da inda aka dawo yanzu malam mun ta hal musiba aka samu kai sai kuka shi ma aka yi ta kuka shekara ɗari biyu shekarun mu ma sun ƙare dama shi shekara dubu aka bashi to amma wannan mafi yawan waɗannan tun daga wannan lokacin kuka aka yi ma an karɓi tuban ne an aka ba aka daidaita kai har sai da fa mala'iku suka shi roƙon Allah yayi tuba yayi kuka yayi kuka yayi kuka mala'iku su ma na kusa muqarrabun suka koma suka taya shi roƙon Allah Allah ba wannan naka ya tuba kuka yake kuka yake ya Allah ayi hakuri a sauƙaƙa ma ba wannan naka aka ce to an ji an karbi tuba shi yanzu ya je ya samu wani wuri can ya huta ya je ya samu inda ka'aba take aka je aka samu nan wurin zauna nan sai kuma yadda aka yi da kai tukuna to ku ji wannan afdalul bashar shi fi abul bashar Sau da aka muke yayi Allah ta baraka wa ta'ala Don wannan shine abin nan ɗinsu na aka tuba to shine na aka ce wani in ya tuban matsayinsa yakan wuce kafin ya tuba ko kafin ma ya zunubi la'annahu qama bai ghardin huwa tauba domin yanzu ya tsayu da wata manufa babba ita ce tuba sannan bayan haka nan bi khilafi ghairil mudhnibi sabanin wanda shi bai kallo ba bai gano ba yayi laifi ai ba za a ce ma ba mara zunubi man da bai zunubi ba sai dai mutum bai gano ba yana tayi bai gano ba awli anna sayyi'a azamu min alhasana ko kuma ya zo ya gano mummunan aikin da yayi ma ya fi kyakkyawan aikin da yayi nazaran kun gani ko wato shi nazaran ila azamatil ai al-mu'sa wa idan mutum ya tsaya ya kalli sai fa an gane karatun nan sai an daure an yi maganan cewa shi wanda ya zunubi yana kallon a ina ma na koma ne na yi tsallake ko? ka na yi tsallake ko a ban nan daidai yawwa mhm Auli li anna a cewa ya nazaran ko nazaran din nake so in ba li annahu qama bi ghardi tauba wa huwa bi khilafi ghairi al-mudhnibi aw li anna sayyi'a a'zamu min al-hasana ko ya tsaya gano cewa mummunan aikin da ya mafi wanda ya kyautata me ya za a iya gano mummunan aikin shi ya fi kyautatawarsa nazaran ila azamatil mu'sa wato idan mutum yana kallon girman wanda aka saba mawa wa haqaratul asi da shi kuma wanda ya saban shi ba kowa bane idan mutum ya tsaya ya kalli kanshi game da Allah tabaraka wa ta'ala har ya mai da kanshi a matsayin bawan nan wanda ba kowa ba sannan ya kalli kuma matsayin Allah a matsayin shine rabbu kulli shay shi aka saba mawa to mutum zai ga cewa ko ya kyautata sai ta koma kaɗan in ya kalla a idanun shi in ya yi la'akari da girman wanda aka saba mawa kun gane ko so da girman wanda aka saba mawa shi mutum zai kalla ya gane zunubin shi babba ne idan ya kalli girman wa ya saba mawa to daga nan dole ya rena aikin shi dole ya rena kuma shi matsayin shi na kanshi tunda ya gano girman wa ya saba mawa haka ne ko yanzu misali ko mutum matsayi ga rai aka ce aka kai masu barista laifi iri ɗaya yayi wannan ordinary mutum ya mara na kusa da shi wannan gwamna ya mara ba duk sunan su mari ba amma girman laifin su daya na to wa kuka kalla a lokacin ba girman wanda aka mara aka kalla ba wa aka yi marin za a kalla ba girman marin ba ne za a ce wannan ya fi ƙara tau wannan ya fi ƙara tau amma ordinary mutum kamarai aka zo kotu to ai ma aka je lauyoyin sai sun rasa su ma tashi tsaye ma za su a zo yanzu a ce kotu tana sitting ga wani ya kawo ƙarar wani abokin kasuwar shi kusa da shago ya kife shi da mari ga sha ɗauko lauyoyi shi ya ce ba zai yarda ba sai an zo kotu an bi mai haƙƙin shi ga lauyoyi tsaye na kowane ɓangare sai kuma ga wata shari'a an cakumo wani an ce shi kuma gwamna ya mara ku lauyoyi in kuka zo wata shari'a kuka fi so ma za a ma bi wannan ko yawwa shi yasa nake so ai kai magana dan na san dole ne wannan wannan shari'a sai ta canza kaji barista ya ce wannan special attention za a bata yanzu a mari gwamna ai ba karamin wanda ya maran shi ma shi ma kawai ya riga sallama na sawon giwa ta ai bayan na raƙuma za ka ce ta ke ba gura raƙumi ɗaya ba to ka gani to saboda haka shi yasa wannan kaɗai yana taimakawa mutane su gane matsayin mukami ba ruwanka da fa ka san shi ni na gaya muku cewa ko makarantar ku daya ni yanzu jiya sai da muka zo kusa kusa ga nan inda zan inda na so da an gaisa amma ina na ƙara haka ina ganin su da na je jana'iza ni na fara ni sadda na je sannan ake buɗe masallacin an gaya man cewa ga shi nan architect na san shi na san mun zauna mun sha zama tare mun sha abubuwa karantu mun sha a gayyace mu makaranta mu je tare mu zauna wuri ɗaya tare mu ta magana mun je abun nan ba na san shi a investment house na san shi har gidan shi na sani na san shi sau da aka kuma sannan kuma na san wasu kuma da suka san shi su wannan alakan wayoyi ba irin na ga waya na ga text na gani duka an yi ma magana kai shi na ce jana'izar na ya kamata in je ta amma karfe nawa aka ce za a yi karfe hudu saura minti goma aka ce za wanda aka fara turo man wani ya ce karfe hudu na ce duk zan yi maganin ku karfe uku na wannan <laughs> ina zuwa mazallaci ina zuwa ana budewa na shiga ina sai da na zaɓi wuri sahun gaba ina zaune na ce bari in zauna na san wannan jana'izan karshen ta bari in dan ba su koma nan baddin nan nasu ne aka ko zo kibaru shaksiya suka zo mataimakin shugaban kasa na da shi ya fara zuwa ya zo wannan suka zo wannan suka zo aka zo aka ce a yi haƙuri dan an ce za a yi sallah da daga an yi sallah a yi abin nan ba a jana'iza a sha samu matsala wajen hanya wajen ɗauko gawar daga abuja aka tara wai an yi accident sai da aka yi zagaye sannan aka zo da aka zo dukansu suka shishigo ana ta gaggaisa da mutane na yayi wadda dai kawai mutum ya koma can ba karamin matsayi suke da shi ba kakkare na wannan matsayin nan ko ka san su kawai baka san su ba ko su suka ce su san ka noke in mm, ba ni bane ba ku san ni ba ba ni bane wanda kuka zane nan ka noke kawai ka koma goma gefe ka tsaya matsayin ka ka basu Allah ya ba su matsayin su in ba haka nan ba wata rana wannan sanin ma sai ya ja ma wani ma ya zo ga an gaisa da kai ce ran ya ga an gaisa da kai ko kana da hanyar a mai wata magana wata magana idan ga hanya kuma ka iya ta tsine ma ce mugu ne kai baka da kirki yana gani ran irin gaisa nan da aka yi akwai alama an san ka ina ba zan ba kenan to kaga irin wannan a ƙara sanin wannan abu idan Allah ya ba mutum matsayi ka bar shi da matsayin nan Allah ne ya zabo shi shi ya so ya zama haka hikima ce tashi ta Allah tabaraka wa ta'ala ka bar shi kakka shiga sa kakka shiga abun nan ɗinsa kai nesa nesa da shi haka magabata suke ba sa son abin da zai jawo su kusa da waɗannan ba su faɗa da su amma ba sa son abin da zai jawo su kuma kusa da su kowa ya tsaya matsayinsa kuma kowa ya aikin naka sashi to haka aka kuma jiyan ga sunan ina ganin su kusa kusa su lokacin ya ka sai mu mu haka daga nesa mu haka da hannu alago sai mu dunkula hannu mu haka mu ce mu dunkule mu gaisa daga nesa nesa na kana gani na nesa daga hawa ne kai da kai latti bi da bi da gaba ni da injiniya injiniya ba ne ya tabbani injiniya show amma shi sau ɗaya muke kusa kusa mutum biyu ne ma ko ɗaya ne tsaka mutum ɗaya ne ma tsakanin da shi na kaga kuma wani abu da na lura da shi wato ya kamata mutane su gane cewa alaka ko ta duniya ce idan ta yi kyau tana da daɗi saboda shi yanzu da aka zo ak ɗin nan da ake ce mai ak ɗin da muka gani jiya sun zo wurin nan suna da yawa duk wani ak ak ak to yawanci ya halarci wurin nan ya je to amma duk da haka abin da za ka kallo zamantakewa mai kyau in ba ka ba wani ba zai je ba don yana ak ne za su yi ta zuwa mu'amala ce mai kyau mu'amala ce ya zauna da mutane gwargwadon hali la zaki ala ya adam amma dai iya abin da ya bayyana mutum na alkhairinsa to wannan ba karami abu ba ne muna fata Allah ji kan shi na? a to ai mutane sun zo ko ta ina cikin cike yake hanyar ka fito ma daga wurin sai wanda ya san wurin sai da dabara ku kutso kawai kai shigo ya mutu to balle makabartan ma wani ma kafin ya je makabartan an gama sawa inda ya je wannan taron motocin da aka kafin su fita daga cikin wannan wurin su kai makabarta tabbas an gama sashi kabari Allah ji kanshi ya yi jama'a sosai jama'a sun zo wurin nan sosai amma wannan ya kamata ya rika zama mutane wazi ba ta faɗin ayyukan alkhairin mutum a faɗi alkhairin sa a san alkhairin sa ya zama alkhairin nan gwargwadon hali ya fi sharrin mutum yawa kowa yana da nashi ma min insani illa wa lahu zallatun hafwat babu wani mutum fati akwai wanda ya zama ya tuntube to amma ya zama jama'a da yawa suna yabon alkhairinka ka yafi gaskiya dai mutanen da suka zo wurin nan jiya to yawanci kuma za ka yi ta gani kai ta ganin kuma ga mutanen kirkin ma kaddara ma amma zai za ga mutanen kirkin da kake masu zaton alkhairi da yawa to me yasa suka zo kai ne za ka yi ma kanka aikin da kake tunanin ko mutuwa ka ya ba da wani sakamako mai kyau a sadda kake raye za ka iya ka mu fa ba tsarkake ba wanda zai tsarkake wani dan adam a wurin Allah amma dai annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana ya ce ku ne wakilan Allah ku ne masu shaida doron ƙasa to saboda haka ba da shaida mai kyau to kuma haka nan za ƙarya wani ya zo gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a manzon Allah ne aka zo aka wuce da gawa kusa da shi sai mutane suka yi tafadin faɗin alkhairi suka yi tafadin alkhairi akai sai annabi ya ce wajabat sai kuma wani ya zo aka wuce da gawar shi su kuma mutane suka yi ta faɗin abu mara kyau shi ma sai mutane suka ce wajabat annabi ya ce wajabat sai wasu wani ya tambaya ce ya rasulallah waccan gawar ta farko an zo an wuce da ita ka ce wajabat ita ma wannan an zo an wuce da ita ka ce wajabat mu ba mu gane wannan ba ya ce ai ku ku ne wakilan Allah a doron ƙasa idan kuka ba da shaida akan wani bawa na alkhairi sai Allah ya rufa masa asiri abin da ya sani tsakanin shi da shi sai a ɗauki wannan da kuka faɗin nan shi yasa aka ce wajaban aljanna ta samu kenan shi kuma wannan da aka zo wucewa da gawar shi mutane suka dinga faɗin mummunan magana game da shi to shi ma sai Allah ya kyale shi ya bayyana abin da kuka sanin nan shi za a ɗauka shi yasa shi ma yanzu aka ce wajaban wutan ta wajaba wuta ta wajaba ne shi ba aljanna ba shi akasin wannan ne wajabat wani wani aka ce mutum arba'in na kirki suka halarci gawarsa wani wani aka ce hudu wani wani aka ce kai nagartacce guda ɗaya ma wani lokaci ya isa idan ya ce ya zo neman ceto wurin Allah game da wannan mamacin namu da ya mutu ya Allah mun zo muna neman ceton ka wurin shi sai a ce an baka malam zani kai dai da je da yau gaba ɗaya bacci kake har sai ka mai mafarki a ciki kun gani ko to baccin da har za a kira mutum a kira sunan shi bai ji ba kuma a makaranta ai kaga bacci yayi nisa radda kai bacci a gida sai da dauke ka dau dakin gaba daya ka ji ba a <laughs> wala ji wa wannan shine nazaran ila azmatil mu'sa ku lura da wasalin nan fa sai an yi shi daidai sannan za karatun zai fito lura da girman wanda ka saba mawa kaga yanzu ba ya fayyace mana abin na ce yanzu kada kuma gauda ya ji alama da misali ya ce na rera shuri wa rera kawai wa excellency <laughs> misali ne da a gane ya ce aka ta ba alama da misali da amarai ba shi wato wani mai babban mukami mu cire shi gwamnan amma dai abin da nake so ku gane karatu shine idan aka ce maka misali mutum wannan ba kowa ba ne ko a ordinarily haka nan kawai kamarai to ba a kwatanta girman laifin da kuma wanda yake kuma yana da matsayi a wurin al'umma yana da mukami kuma kamare kuma duk sunan su mari amma idan aka je kotun nan lauyoyin suka zo yadda za a yi filin case din wancan ya bambanta da yadda za a yi convicting wannan da cewa ya mari ya mari mai abin nan haka ne ko ko duk sunan su mari kaga barista ma ya ce shi irin wannan ma aka mawari mai mukami wannan special attention za a bashi ma ya rasa wanda zai mara sai wannan to yanzu mu ɗauke abin daga ɗan adam idan bawa yana kallon kanshi a matsayin koda ya yi aikin alkhairi amma yana nan yana kallon kanshi a matsayin bawa shi da ba kowa ba bawa ne sai ya auna kuma ya ga ya saba ma Allah kuma sai ya kalli girman Allah da yadda ya saba ma Allah to zai manta da wannan kyakkyawan abun ya rika tunanin laifin da ya yi ma Allah nan ya fito ko to shine nake so a gane kawai da misalin da ake bada to shine nan yake cewa nazaran ila azamatil mu'sa wa haqaratil wato la'akari da girban wanda aka saba mawa da kuma kankantan shi kuma mai saban fa'iza da tabaddalat hasana ai idan aka juya aka canza mai yanzu ya zama kyakkyawa ita mungun nan da ya zama kana a'azamu min alhasanati allati hiya hasana ibtida'an to wannan da yayi ma wannan kallon ya kalli girman wanda ya saba mawa ya kalli kankantan shi shi kuma shi da ya sabo sai kuma Allah ya sa yanzu aka ce to an mai afuwa to sai wannan afuwan yanzu da aka juya mai aka samu kyakkyawan aiki ta dalilin wannan tunanin da ya yi da rena kan shi da ya yi da ganin girman wanda ya saba mawa to sai tafi aikin shi na alkhairi wanda ya yi tsantsa ba tare da sabo ba an fito ko ya fito ko saboda wannan ai kaga akwai abubuwan da ya hanga wancan kawai ya yi aiki ne tsuran aiki ne mai kyau ya dan fito li'annahu domin lokacin nan a aka ce sau da aka li'annal hasanati wa in azumat domin ita kyawawan ayyuka kyawawan ayyuka ko sun yi girma ko da an yi su manya manya la tablugu azamat sayi'at ba ta kai girman miyagun ayyuka ayyukan sako zunubi babban mummunan abu ne to shi na yanzu da aka zo aka canza su suka koma kyawa kaga za su fi girman wancan da aka ibtida'an ko qala ta'ala fi haqqil muhsinin Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗi game da haƙƙin masu kyautatawa Ya ce ma qadarullah haqqa Ba su girmama Allah tabaraka wa ta'ala yadda ya cancanta ma a girmama shi ba suratul an'am to wannan shine kashi na ɗaya ga abun nan ɗin. to kaga wannan shine maqamut tauba matsayin wanda ya tuba irin yanda yake wasalun ai wasalun fi taubatil ya'si yadda ake isar da ko sadar da tuba wadda take ya'si wasala fi taubatil wasi wasalun ne ko fi taubatil wasi eh, fi taubatil ya'si yadda ake kallo la'akari ko yadda ake kallon tauban tubar da take ɗebe tsammani wanda mutum yake ɗebe tsammani aliyasi shine wanda zai zo ya ɗauka tuba ya yi tuba amma yana jin tsoro yana tunanin tuban nan ya ma ɗebe tsammani ba za ta yi abin nan ba ta ce a ce ba za karɓa ba qala ta'ala falamma ra'aw ba'sana yayin da suka ga azaban mu tazo qalu amanna billahi wahdahu sai suka ce mun yi imani da Allah shi kadai wa kafarna bima kunna bihi mushrikin suka ce mun kafirce ma duk abin da muke hada Allah da shi yanzu ba mu da shi walam yaku yanfa'uhum imanuhum lamma ra'aw ba'sana aka ce amma ba abin zai masu amfani yanzu wannan tuban da suka yi falam yaku yanfa'uhum imanuhum imanin su ba zai masa amfani ba lamma ra'u ba'sana domin sai da suka ga halaka ta zo azaba ta zo suka suka suka ce sun tuba sunnatal lahi allati qad khalat fi ibadihi wannan ita ce sunna Allah wanda ta riga ta gudana ga bayinsa cewa idan dai aka kai lokacin da mutum ya kai ga sai da ya ga azaba sannan ma haka nan ya tuba ko ya imani ba za a ansa ba wa khasira hunalikal kafirun a nan ko kafirai sun taɓe idan aka samu wannan idan aka kai wannan lokaci to kafirai su kan sun gama taɓewa suratu ghafir 84 zuwa 85 wa qala ta'ala wa laysat at-taubatu lil ladina ya'maluna sayyi'at tuba ta yi ba ba tuba bace ga waɗanda suke aikata miyagun ayyuka hatta idza hadara ahaduhumul maut har sai lokacin da mutum ya ga mutuwa ta zo mashi kusa kusa ya ga ga mutuwa ta zo ko ya ga mala'ikan ɗaukar rai ya zo qala inni tubtu ana sai mutum ya ce ya tuma yanzu walal ladina yamutuna wa hum kuffar haka nan waɗanda suke mutuwa akan kafirci su ma tuwa ba za su yi masa amfani ba ulaika atadna lahum azaban alima waɗannan su ne wanda muka yi masu tanajin wata irin azaba mai raɗaɗi a adana Allah wa jarana kaga kenan wannan ya kai ga in an kai wannan irin lokacin to tu wannan ta an ɗebe tsammanin ta an kai inda za a ɗebe tsammani wa kada ajma al ulama ala annal al iman fi waqti mushahadati al ba's wal adab malamai sun yi ijma'i cewa idan mutum ya zamana sannan imani bai yi imani ba ko bai yi tuba ba sai lokacin da mutum ya ga azaba ga shiga ta ko ya ga lokacin da azaba Allah ta zo ghairu maqbulin min ahadin ba za a karɓe ta a wurin kowa ba bi muqtada hadhihi al-aya kaga kenan dole mutum ya ɗebe tsammani don haka an kai lokacin wannan wurin in an kai to wurin da ba a tsammanin za a shi tuba kenan shi yasa wasu malaman suke cewa babu tuba ƙofofin tuba guda biyu ne ɗaya ita ce waɗannan akan kulle ta akwai khas akwai am khas ita ce lokacin ta kowa sadda ya shiga gargara lokacin da murai ya zo makoshi sadda ake cewa inna lil mauti la sakarat to a lokacin nan kai na mance wa sai da naga isau ya shigo an mai haihuwa amma dai abin da aka haifa ta ƙara ta mutu da abin nan ya hadu da shi a mai taziya eh, sai yanzu da na gan shi na tuna gaskiya na shafa shi ɗaya ya manta da yanzu na gan shi ga can da jikashi ya zo to wanda suka gan shi a mai taziya muna fata Allah ya ba su ladan hakurin abin nan ɗinsu eh an haihu amma dai daga baya kuma Allah ya sa yarinyar ta rasu na'am to wannan dai shine abun nan ba saboda haka kaga aka ce to tuban nan biyu ce ta farko ita ce lokacin da shi mutum ya ga gargara ya ga mala'ikan mutuwa ya riga ya zo zai daukan mai rai a lokacin nan ko ya tuba ba ta da amfani na biyu ita ce am ta gaba ɗaya ranan da rana ta hudo daga inda take faduwa to an kulle kofar tuba shi ma nan da aka in an je gargara an kulle mutum kofar tuba wannan shine khasa in an je rana ta hudo ta inda take faduwa wannan am ne na gaba ɗaya kowa ba za karba ba kama kaga wannan da ta zama khas ai kaga wanda shi ya ga gargaran mala'ikan mutuwan ya zo ya ga za ɗaurin shi ai shi ta sha ba amma sauran mutane su kofar na nan buɗe in sun tuba su tasu tana nan amma wancan da ya kai gargara shi kan tashi ta kare ya fito to su ne waɗannan to shine nan ko kuma mutum sadda ya ga azaba kawai waɗanda suka yi kafirci aka ce su tuba suka ƙi sai da suka ga azaba kawai suka zo suka to ba za a karba ba sun ga azaba ne ya fito ko shine nan malamai suka yi ijma'i ba a karɓar tuba lokacin da mutum ya ga ga azaba ta zo ga shiga ta anna zalika waqadun ghilaq bab at-taubati bil maut suka ce wannan ai lokaci ne a nayi tsallake ko ai wal azabu ghairu maqbul min ahadin bi muqtada hadhihi al-aya wa lam yastathni Allah ta'ala min zalika Allah bai toge kowa ba ga wannan a irin wannan kofan sai mutane ɗaya wanda aka ware su can yace illa qauman yunus lamma amanu sai dai mutanen yunus lokacin da suka yi imani kashafna anhum azabal khizi fil hayati duniya, sai muka kaudar masu muka kuranye masu azaba ta kaskanci a wannan rayuwa ta duniya aka ce wa mata'anahum ila Ilahi muka jiyar da su daɗi zuwa wani lokaci su su ne da azaba ta zo suka kuma tuba sai kuma Allah ya anshi tuba su fa baqa man ada zalika ay imanuhum ghayr maqbul ay fi waqti mushahadati azabillahi tabaaraka wa ta'ala dan haka su wannan sai rage wanda duk ba su ba to wannan saboda haka imanin su bai ba a karba bayan sai da suka ga azaba mutanen yunus su ne kawai allah ya masu wannan kyauta saboda haka allah ya kan yi abin da ya ga dama wal hikimatu fi adami qabulil imani waqta mushahadatil adab aka ce hikiman da ta sa ba a karɓar imani lokacin da sai da aka ga azaba ta zo anna zalika waqtun ghilaqi tawbati ay bil mauti yace wannan lokaci ne na kulle tuba in gilaki babu tauba bil mauti shine lokacin da ake kulle kofar tuba da mutuwa kenan fa idza kana kafiran na'am fala yabqa li tawbati babun da haka babu abin da ya rage a ce akwai wata kofa da za a iya samun tuba ta da minhu ila hadratillahi wanda za ta bi ta shiga wajen Allah lokaci illa inda khurujiha min hada ta'ibi lokacin da tuban korai ya fita daga wurin mai tuba to babu kofar da zai je ya samu duk an kukkulle kofofin tuba na haka ba zai samu mutum da bai tuba ba sai da ya gauya ya fito ko fa in kana kafiran idan ko kafiri ne labudda an ya tuba min kufrihi inda mautihi babu makawa sai ya tuba daga kafircin nan kafin mutuwa ta zo lokacin mutuwa walakin yusadifu babu tawbata maghluqan duk wanda yake kafiri idan yana kafirci to lokacin da ya zo tuba sai da ya zo mutuwa sai ya tuba in mutum yana kan kafirci to lokacin da ya zo zai mutu sai ya yi tunanin ya tuba amma ko ya tuba lokacin tuba za ta tafi da tarar da kofa an kulle saboda sai da ya ga mutuwa sannan ya tuba da yawa wasu za su ta tambaya sai mutum ne ya zo zai mutu shi kenan ko ya ji ana ma wani kalman shahada shi ma sai ya sauri ya ansa ko ya ta kaza bayan shi ma ya riga ya ga mutuwan ya ji ana kalman shahada ya sauri ya ansa to shi kenan ina ne matsayin shi sai a ce kawai ka huta saboda lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya je ya samu yaron nan ya ce mashi ya ce la ilaha illallah ai shi ma ga alamar mutuwan amma gaya ma annabi ne cewa yana suma yaron yana ta suma shike na aka ji annabi ya ce mashi ya ce la ilaha illallah ya juya ya kalli baban shi baban shi ya ce atai abal qasim bayan kallo na biyu ko na uku aka ce atai abal qasim kuma ya faɗi la ilaha illallah annabi ya fita yana cewa na gode ma Allah da ya kubutar da wannan bawa nashi daga wuta ta dalilina kaga kenan al'amarin na Allah ne in ya kasance mutum wataƙila ya yi sa'a ba a riga aka rufe kofar ba ya dai ji alama ya ga alaman zai mutu kuma ya gane amfanin ta ya faɗi shi ke na ala irin wannan abun ba mu da tadakkuli a kan shi domin zai iya yiwa kowa ɗin lokacin da mutuwan ta zo ya danganta ga irin yadda ya ji ta ko yadda ya ganta wani zai in ji kawai abu ne kawai ya sa ya tunani wani ko ya ga mala'ikun ne wani kuma bai gansu ba kawai dai ya yi tunanin ta kai wannan hanya ya gane ma ba daidai ba ce to wannan sai mu basirin su ga Allah tabaraka wa ta'ala ya fito ko ka wannan shine amma dai wanda ya riga ya tafi shikenan na mm eh tun kulle kofofin ko to Allah dai to ai shi ko a fahimtar shi kofofin nan na sama duk sun kulle waɗannan kofofin cewa in dai mutum ya riga ya sakaki sai da ka kawo kan wannan wurin to Allah ya sauƙaƙe Allah ka tsare mu Allah ka taimake mu mu fahimci karatun nan yadda ya cancanta karatun nan fa babba ne domin yau aka ce ma mutum bai tuba ba bai gane yana ba daidai ba sai da ya ga mala'ikan mutuwan nan shi fa mutumin da ya zo mutuwa zai ga abubuwan nan uku duka na yaƙini kaga dai zai ga khabarul yaqin zai ga ilmul yaƙin, sannan kuma zai ga wannan shi kuma ainul abin nan yaqin din zai gani gashi nan ya gani zai ji labari dai da aka gaya mai na yadda mutuwa take zai ji abin da aka aka abin nan din shi zai gani sannan kuma ga mutuwan zai mushahada zai ji yadda take kuma zai ga mala'iku mala'ikan nan da ake gaya mashi za su zo ɗaukar rai zai gansu tu wanda ya mutu nan ya gansu to amma ba zai dawo bane balle ba da labari dan da zai dawo to zama da shi ma ba zai yiwu ba kai ma baka iya zama da shi dan zai burkuce ne gaba daya ba abin da zai ba zai taba yadda ai wani abu da shi wanda ba daidai ba na saba ma Allah kuma to ka gani to amma saboda duk wanda ya ga wannan karshen al'amarin ba zai dawo ya ba da labarin yadda aka yi ba da ana ba da labarin nan hmm. annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana cewa ba dan kada ku daina rufe matattunku ba to da na roki Allah ya rika nuna maka ku ga yadda mutum ke mutuwa da kuma yadda ake in ya shiga kabari yadda ake mai ku rika ji ya ce kamar yadda yake ji aiko da mun shiga uku to saboda haka in aka yi wannan za a daina cin abu rayuwa ma ba za ta yi ba kawai za ta yi ba to da haka wannan shine dai Allah dai tsare saboda haka mutum dai kokari ya tuba kafin a rufe kofar nan kowace ɗayan ko dai khasa kada a kulle balle kuma am ta gaba ɗaya wala ya baqa taubati babun ay tadkhulu minhu ila hadaratillahi ta'ala inda khurujiha min hadha at-ta'ib na aka lokacin da aka kai gargara babu wata ƙofa da ta rage matuba inda za ta fito ta kai wurin Allah ta tabaraka wa ta'ala a wannan lokacin fa in kafiran la da an yatuba min kufrihi inda mautihi idan mutum ya kasance kafiri ko kafira ba makawa duk wanda yake kan kafirci namiji ne ko mace to lokacin da ya ga mutuwa sai ya tuba ya bar wannan kafircin walakin sai dai fa la yusadifu ay yusla walakin yusadifu babat tauba ay maghluqan fala yuftahu lahu sai dai a wannan lokacin mutum ba zai tarar da kofar tuba a buɗe ba zai tarar da ita an kulle an riga an kulle kofar tuba fala yuftahu lahu ba za a buɗe masa ba ya fito qala ta'ala la tufattahu lahum abwabus sama ba za a bubbude masu kofofin sama ba su waɗannan kuma daga nan ƙarshen me aka ce sai aka ce wala yadkhuluna aljanna waɗannan mutane ba za su shiga aljanna ba hatta yalijal jamalu fi sammil khiyar har sai idan raƙumi zai fita kafa allura ya wuce hasan ko abu ne mustahil al-a'raf wa qala ta'ala Layan fa'unafsan nafsan imanuhu imanuha lam min qab wato ita rai imaninta ba zai amfane ta ba matuƙar ba ta riga ta imanin nan ba wannan lokacin na mutuwa ta riga yanzu ta gauya ana na wal insanu fi lailin fa idza na tala naharuhu mutum shi yana fa cikin duhu ne kamar cikin dare yake amma duk lokacin da mutum ya mutu to garin shi a waye an gama kenan an riga an wuce wale haza kala layan fa'u ba zai amfane shi ba a wannan lokacin an gama wala yi kalu inna baba tauba yi gulaƙo bil mauti wa ta'ibu min al-kufri fi waqti mushahadati al-mauti lahu haya fal babu ghayru maghluqun hina idin kaji yadda malam malam abokan magana ta ka wata tace abin nan mai dai mu bari ko mu ji tsoro muna muna muna tunani ba za a ce ba inna babat taubati yughlaqu bil mauti wai kofar tuban ana rufe ta ne bayan mutum ya riga ya mutu kafin ya mutu ne ake rufe ta wa ta'ibu min al kufri fi waqti mushahadati al maut la hayat lahu hayat a ce ai shi wanda yake ya ga mutuwa ya ga mala'ika sadda zai mutu kafin ya cika kafiri ne kafin ya gama a cire ran ai kaga sannan da sauran ran shi ko to sai a ce ai saboda haka shikenan zai samu zai iya samu ya ce falbabu ghairu mughlaqun hina idan sai a ce ai kofan ba a rufe ta ba kafin nan dan bai riga ya cika ba ha li anna naqulu tauba min al kufri azima yace saboda muna cewa tuba daga kafirci babba ce li annaha ruju'un min shay'in azimin wa huwa al kufru domin dawowa ne daga wani abu da aka aikata babba shine kafirci wangilaqu ba'da al ababi ay fi waqti huduril maut yumna min khurujiha minhu li'azamiha ai wannan yace bayan haka ko kulle kofa a kulle wasu kofofi fi waqti huduril mauti a lokacin da mutuwa ta zo yamna min khurujiha minhu li'azamiha yace zai hana kafircin nan ya bi ta nan ya wuce saboda girman kafircin saboda haka kofofin an riga koma da saura an matse su kafirci ko ya zo wurin kamar misali riga ce za ka sa wadda kanta dan karami ta dan yaro aka ɗinka ma wuyan shi yi yadda za ka ka kutso da ita ka gani ai ga kan na nan ga ƙofa na nan amma za ta wuce to ba za ta wuce ba kai ta tusa to kuma bai yago balle ka yaga saboda haka lokacin da mutuwar ta zo ko ba a rufe ƙofar ba gaba ɗaya dan akwai ɗan sauran rai an tsuke ƙofofin shi ko kafirci ba abin da ya kai shi girma to in ya zo ta ƙofar bai iya wucewa ta nan balle tuba ta fito saboda haka tuba daga gare shi dole ta zama babba kun gane ya jama so tuba tun da kafirci ne da sauran zunubai ne ma da dama su ko wucewa aka yi ba tafi da su ba tuban ma ana sa ran Allah ga dama sai ya gafarta su amma zunubi na kafirci babba ne so lokacin da mutuwa ta kusa an kusa cire rai duk kofofin an tsuke su sun zama yan tsire ko da akwai sauran lumfashi kofar da ta rage a lokacin nan saboda girman zunubin kafirci ne aka yi ko an yi tuba ba ta iya wucewa ta wannan kofar saboda girman laifin kun gane Allah ka tsare mu da kafirci mummunan masifa ce shi yasa malam ku rika riƙewa muna wasu suna ta cewa ni abin da ke bani haushi yau da mutane abin nan yana bani mamaki mafi yawancin mutanen da ke tambaya ta addu'a wani ya ce wai hasa ya ce mai ƙarfi audio audio sai ga mutum ya ce wai so yake in taimake shi da wata addu'a mai ƙarfi wani ya rike mai hakki wani da ce ita miji take so a bata addu'a mai ƙarfi <laughs> wanda za ta samu miji wai adda mai ƙarfi to wata ce adda mara ƙarfi babu ita kawai mai adda ake kallo shine nan ma na ɗaya sannan mutum shi bai cewa ga adda nan mala baka ni wata rana shi bai yana mancewa amma wata rana ana cikin abin nan zai tuno mana da wani abu ga addu'ar da ta hada komi babban abin da aka fara cewa Allahumma inni a'udhu bika minal kufri wal faqri wa azabil kabari la ilaha illa anta wannan aka ce mutum ya yawaita yin wannan ko kwanaki da muka zo irin wannan sai da yi magana na ya ce shi ga abin da yake kuma wannan ita ce duk ma girman da kaga kafirci ba masifar da ta kai kafirci idan Allah ya tsare ka daga gare shi daga wannan sai ya rika baka ma wasu abubuwan da ko roƙa ba kai ba amma mutane in za su yi adda nan mutum zai roƙe ka adda ya ce babba to sai ka ji duk iyaka adda nan ba wuce duniya ba duk iyaka adda nan ba wuce duniya ba mafi yawanci masu roƙon adda nan wala abin kawai baka ta komai ne saboda kawai wata kila sai dai munasaba karatu amma mafi yawancin mutane za su ce wai ka sa sa adda ko ka ba su wata adda mai karfi sai ka ji iyakar ta dai duniya adda ba lahira suka roƙa ba da yawa wanda suke tambaya ta addan da nake cewa ko yau da safe sai da wani ya tambaye addan ba laifi bane amma dai ina nuna wa mutane ne cewa me yasa mutane ba sa tunanin su lahi sai dai mutum ya ta tunanin shi yadda za a gaya mai addan da zai samu abin duniya mutum sai ce shi abin nan bane wani wasu su ce sun ji na wani da ya zo rabon shi da a ce ma har cewa ya a rubuta da Allah in taimake shi in rubuta mai ma wurin da addan take aka na ɗauko ƙur'anin na ɗauko wurin na tura mai ai ya ma kyauta da yake so ya adda bai tafi wani wuri ba bai je inda ma ya zama saba ba ne amma dai aksariyan mutane abin da nake so a jawo hankali duniyan nan ba ita bace ba ma ba ita bace abin nan kuma duk wanda ya zama na manufar shi lahira ce ya kyala duniya to in Allah ya tashi bashi sai ya hada mashi duka biyu ya hada mashi da duniyan da lahira duk wanda ya zama man kana hammuhu al duk wanda ya zama babban abin da yake damun shi lahira ne shine ake cewa hammun wahid guda ɗaya ne damuwar lahira ce to Allah ya tashi sai hada mai da duniyar da lahira amma wanda ya kasance shi tunanin shi duniya ne baya tuno da lahiran nan to ɗayan biyu ne ko dai a bashi duniyan bai da kaso a lahiran ko kuma ya taltal batete a hana nan din a hana can sau da aka jama'a mu koyi addu'o'in da suke haɗa abin duka ba laifi bane mutum ya nemi duniya ya roƙa ai ko da aka ce rabbana atina fi duniya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar wannan tana daga cikin muhimman addu'a tun da Allah da kanshi ma ya koya mana amma kaga an zargi waɗanda suke cewa waɗanda suke cewa rabbana atina fid dunya hasana sai ba su ce fil wa fil akhirati hasana ba ka ce fa malahum fil akhirati min khalaq su a lahira ba su da wani kaso za a ba su nan duniyan kawai kaga sun yi asara so haka ko addu'o'in nan ne za mu riƙa yi mu riƙa roƙon addu'an da za ta haɗo mana duka da wancan abun kaga wancan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce eh, wannan baffan sai ce ka koya ma addu'a sai ya ce ka ce allahumma inni as'aluka al'afu wal afiya fi dunya wal akhirah sai ce fa innaka in a'taytahuma faqad aflahta ce Allah ya baka ma afuwa duniya da lahira ya ce in aka baka waɗannan ka bauta to wancan da aka ce yana yawan yi sai ce Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal wa azabil ƙabari.' la ilaha illa ant kai so uku ki so uku da safe kai so uku da yamma in kai wannan ka tattara ko ta ina ka tattara alkhairi in wani abu ya zo ya rikice ma a muka karanta sai ka ce Allahumma khirli wa khtarli ya wani aka ce annabi duk mafi yawancin juya wanda zai ce rob allahumma qini azabaka yawma tab'asu ibadak allahumma qini azabaka yawma tab'asu ibadak wannan yana da matukar muhimmanci ba duniya za mu yi ta roƙo ba ita ko ba a roƙe ta ba sai a baka sai ka samu to amma dai ba mu ce laifi ba ne roƙonta amma kada ya zama na babban abin da ke gaban mu kullum mutane su ce a gaya masu addu'a ko a koya masa adda na abin da suke roko kawai su su ce maka lahira a wannan duniya suke roƙo ba shi bane na ga wani bidiyo da aka turo na wata baiwa Allah cikin abin nan na gani tana tambayar shek wannan zakir naik zakir din ne ko farko ko zakir naik tana tambayar shi ta ce ita profession ta kaza ita gashi musulunta ta yi ta ce amma babanta ya mutu shi kan ba shi kafirci ta ce yanzu akwai wani istighfari ko wani du'a'i da za ta yi ma babanta saboda Allah ya mai rahama kaji abin da fa yana mai ita akwai wani da ya musulunta shi ma matashi aka tambaye shi ina da da hirar da su wani bawan Allah ya tafi ya je hirar a kasashe daban-daban akan irin wanda suka musulunta yana tambayan su ya dabin nan ba eh, wannan Eh, wannan menene ma abin ko menene na manta abin nan shi bil qur'ani ihtadayt no ko na yawwa bil qur'an ihtadayt su da abin nan din kenan an yi videos da yawa da ina da su da yawa suna cikin system ina suna da yawa kowane zai sunan abin nan din bil qur'an ihtadayt to shi sai ke yawo duniya yana tambayan mutanen da duk suka musulunta ta dalilin qur'ani wannan ya ce shi aya guda ya ji ta ƙur'ani dalilin ta yi musulunta wannan ta ce ita kaza wani ma ta yi shi kawai shek abunan wannan ramadi ya ji kawai yana karatu a cikin surata abin da yana cewa ya ayyatu hannasul mutma'inna irji'i ila rabbiki radiyatan bar sai ji yayi kuka wurin shi kuma kullun sai je saurari wurin kawai shi fa ba musulmi bane amma sautin in ya ji kawai sai ya ji kuka ya ce kai wurin nan tun da ka ji ana kuka shi ya ji daɗin sauti kuma ya ji an yi kuka wurin nan ya ce akwai wani abu da ake faɗi wanda shi bai gane sai ya je nemi ƙura'ani ya je duba wurin nan me aka ce a wurin nan ya gano fassaran wurin nan ga abin da aka ce ce to sai ya musulunta dalilin wannan to yanzu da ya musulunta shi ne shi sai ya ta kuka in an zo aka tambaye shi yana faɗin daɗin da ya ji da ya musulunta da darajar da ya samu sai ya ce shi yanzu abu biyu ke namun shi shin shi zai shiga cikin wanda za a ce masu ya ayyatu mutuma inna an ce mai shi tun da ya musulunta zai yi ya samu ya ce matsalan shi ne baban shi da maman shi akan kafirci suka mutu su ba za su samu wannan ba kenan sai fashe da kuka wani shi ma matashi aka tambaye shi kai yanzu to me kake so yanzu bayan ka musulunta nan menene roƙon da kake ma Allah to shi Allah ya taimake shi na shi iyayen nan ya ce shi yanzu abin da yake roƙo kullum addu'ar da yake yadda Allah ya taimake shi ya gano wannan musuluncin nan roƙon da yake Allah ya taimake shi yayin shi kada su mutu akan kafirci su ba su gane wannan hasken su karba shi in Allah ya mai wannan ya ce in Allah ya mai wannan ya samu yadda ya gane hasken musuluncin nan iyayen shi su ma suka musulunta ya ce wallahi Allah ya ga mai mai komi shi to ku duba mu kuma mutum yana musuluncin wai yana sha'awar can akwai wadda ta musulunta da aka tambaye ta aka ce mata ita yanzu menene murnan da take yi da ta musulunta ta ce ai ta ce abu biyu ne ta ce na farko wannan shi ba sai ta faɗe shi ba domin duk wanda ya musulunta ya gama jin daɗi ba ta taɓa jin daɗi ba ta yi murna kamar ranar da ta ce la ilaha illallah muhammadun rasulullah ta ce wannan kowa ma na faɗin wannan ta ce to ita abu biyu ba abin da take jin daɗin shi da ta zama musulma kamar waɗannan abin guda biyu ta ce na farko kayan musulunci da take sawa yanzu ta ce ranar da ta musulunta da ta tashi daga nan kawai ba inda ta nufa sai ta tafi kantin da ake sai da dogayen rigunan nan da mata ke sawa ta je ta sawo su ta sa ta ce tana sa rigan nan sai ta ji Allah ya bata wata irin natsuwa ta ji wani irin daɗi a jikinta da tun da take bata taba jin irin shi ba ta ce bari in nuna maku irin kayana kafin musulunci ta ce amma da Allah kakkuitin ta ce ina faɗin kafin in musulunta ne ku bar kayana malam da ta nuno irin wannan bomb shot kuke ce mai ko bo menene sunan shi su irin su ba su kawo cinya ba ma kai rabin cinya ba kuma da wani zankalelan takalmi ta ce bari ku ga hotuna na ta nunnuna hotunan ta kafin musulunci abin nan baka iya gani wani wurin siket din in ya iska daga kana ma ganin pants ɗinta ta ce haka fa muke shiga da amma yanzu ku kalli yadda niki ta nuno ta gata ta sa doguwar rigar nan ta sa abin nan ta ce wallahi ha musulunci ko ba komi sai ɗiya mace kawai ta sa wannan an gama mata karramawa daga Allah ta ce abu na biyu ƙur'ani da take ji tana karantawa ta ce matsalan ta yanzu ta ce yanzu ƙur'anin nan in ta karanta irin daɗin da take ji a rai ta ce ita yanzu ba ta iya karanta ba bakin cikin ta shine ko za ta iya karanta ƙur'anin nan kafin ta mutu shine ba ta sani ba ta ce domin ta lura in ta karanta da larabcin ita kanta ta fi jin daɗi fiye da in ta karanta da transliteration don ya fi yin daidai ta ce bari ka ji in ne bismillah da transliteration da in ne bismillah kuma ba da transliteration ba ta karanta ta ce kaji bambanci ko ta ce to yanzu saboda son da nike ma qur'anin ni ban iya karanta ba kawai buɗe shi nike in ta kallon jerin nan da aka yi mai yana burge ni ina jin daɗi wannan ayoyin da aka jera su su nike zama in dinga buɗe qur'anin ina kalla ina jin daɗi kawai saboda tsarin kur'ani kawai ya yi man ni ko ban iya karanta ba ta ce zaman da take kenan da aka ce karanta qur'ani ta ce ban iya ba amma zama nike ta buɗewa feji feji ina kallon jerin ayoyin ina jin daɗi to ku auna yanzu ku ji to wai amma mutum sai ya bari shi kuma an haifai uwa da uba da kakan kakan kakan wani bai iya lissafo kakan shi wanda ba musulmi ba amma wai kuma bai iya karanta qur'ani ba shi har yanzu bai damu ba wani sai ya shekara ba bai gan shi ba wani ma a gidan shi babu wani gidan ana zuwa aka ci ana neman qur'ani izo 60 sai dai su mutu babu kaga hadan barna ma yau mai musu da shi ba ce da yawa ma gidajen ka ji ko da yawa babu ba ƙura'ani a gidanta to ka jiko, to ka gani da ba kai ka to kun jiko, kun ji ma a jidda ma ta tafi kaji ya ce wata yan uwanshi shi ma a jidda take tana da kuɗi kuma amma da aka je gidan ya ce yana neman ƙura'ani. babu a gidan ba samu ba da ba kai ka faɗi ba da ma sai mu iyar da to ka ji fa a jidda kuma inda kyauta ake raba su sai dai ka ɗebo ɗi. katon ma sai su baka katon katon ɗaya ma za su baka ya ɗaukar ƙarfinka in ka je ka lodo to kawo la kyauta la tsare mu daga wannan kai mata nasiha gaskiya ai mata nasiha kai ka yanzu wane ne ba za ka yi ma nasiha wai dai baka ga dama ba kaga dai abu go baka bugo a shekaru kuma ba a isa a ce ba yaro ba to me a yi a ce a rena ka sai dai in baka gana mai yi ba kawai ko kuma baka samu access ki mutum ba amma duk wanda zaka yi magana yanzu ba ta yadda zai bi ya ce ma ya aka kai maganar nan ya ce baka gane ba ne? ko ko ya ce ma kadanan shekaru ko ya ce ma ni ba abin da zai gaya ba. sai dai ba samu daman isa wurin shi wata ila in ya sha ya sa shamaki amma ba ka ai mata nasiha a gaya masu kuma ku riga gaya ma wasu ma wanda suke nan din ma kusa da mu wanda ya watsi da ƙur'ani ba ruwan shi da shi bai damu da shi ba wala zai sha mamaki to mu dai tafi mu je ina ne muke wurin mu ƙarasa wannan ko na'am walhada walhada akhbara annabi sallallahu alaihi wa sallam fil hadith naka annabi sallallahu alaihi wa sallam ya bada labari cikin hadisi yace anna litawbati baban wato tuba tana da kofa ai wannan aridun mai fadi ardu ma baina ya yace fadin da ke tsakanin kofan da wannan kofan masara shine kama a ce wannan kofan to nan bangaren da nan bangaren to daga nan zuwa ɗayan bangaren shine ardu ma baina masari'ihi ma baina al-mashriq wal maghribi fadin sa ya kai wajen mahuda rana da mafada rana fa idza daqa ay bi ghalqi ba'dihi a idan ya zama kunci mm, matsatse saboda an kulle wani wurin kofofin an matse kofofin an mammatse ana ta matse shi ana ta matse shi ana ta matse shi la ya ta tauba min al-kufri a lokacin nan tuba ta kafirci ba ta iya bi ta wurin ta wuce kun gane magana tuba kofarta tana da faɗi faɗinta kaman faɗin tsakanin mahuda rana da mafaɗa rana idan lokaci ya yi sai a fara matsa ƙofai a matsa ƙofai a matsa ƙofar a matsa har ta koma yan kaɗan to lokacin nan tubar da za ta iya wucewa wurin sai dai ta ƙananan laifi amma tuba ta kafirci in ta zo wurin saboda girman kafirci ƙofar ta riga ta matsi ba za ta iya wucewa ta wurin ba na haka an kulle falihaza la tuqbalu tauba inda ru'yatil ya'si dan haka shi yasa tuba ba za a karbe ta ba lokacin da mutum ya ɗebe tsammanin zai ci gaba da rayuwa ya san mutuwa zai yi to ba za a karba ba lokacin saboda lokacin nan tuba in ta kafirci ce to babba ce sai da babbar kofa take wucewa to kofa an matse ta yanzu ba yiwa a wuce ta nan saboda haka ba zai yi ba an gane ko Allah ya tsare mu to ka gani kamar mutuwan fir'auna kaga shi ma da ya gani abin nan ba kaga da ya zo ba da yake ta kafirci ce an kulle kofa sau da aka babu ya yi ta haka taubatul mu'min inda almauti shi kuma na kaga wannan ta kafirci ce an riga an matsa kofa ba a wucewa ta nan tuba ba ta aiki kato sau da aka kofa ya karama an matse ta ba za ta wuce ba Allah ka tsare mu subhanakallahumma rabbana wa bihamdika نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم يا ربي يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ونبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم واسع مدخلهم اللهم اغسلهم بالماء والثلج والبرد نقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وجازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا اللهم اغفر لنا إذا سرنا إلى ما صاروا إليه وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين